Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. Ƙungiyar Abinci da Aikin Gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 ne a jihohi 26 a Najeriya ya su fuskanci ƙarancin abinci a wannan shekara, al'amarin da ke jan hankalin masu ruwa da tsaki. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da shugaban game da ƙungiyoyin manoma ta Najeriya wato AFAN. ga dai yadda tattaunawarsu ta kasance. Da farko za mu so ka gabatar da kanka. suna na jatta Faruk Rabi Mudi shugaban gamayar kungiyoyin manoma na na tarayyar Najeriya wato All Farmers Association of Nigeria. Wannan hasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a Najeriya. A matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta Najeriya, shin ina gizo ke sakar ne kam? Na farko dai gaskiya inda gizo ke sakar abin da suka faɗa na tsamama ko canjin yanayi da ake samu a duniya wannan gaskiya ne. kuma zai taɓa ko'ina ba wai Najeriya ba kadai. To amma akwai ko'ina kowa ya ɗauki matakai, amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu mu a nan wurin gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki amma aiwatar da su ɗin shine abin da muke samun matsala yake gagara. Matakan noman sosai wanda za a tallafa noma. Na farko dai muna da matsaloli challenges kamar a ɓangaren tsaro wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa to eh, abincin da ake ci ko buƙatar mu ta ƙasa har da za mu iya bayarwa a arewa ake noman su to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa na biyu sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa musamman tallafin fetur da aka ɗauke ya jawo yanzu misali a noman ranar nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin ana tsakiyar da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonar ni ina ma imani a iriyoyi da na shiga akwai inda ah, idan ka sa ashana a gonar shinkafa za ta kama saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarin su ya karye kenan to wayannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake yaushe za a gama shiri sau haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu kullum sai a ce ana amma shi kuma noma yana da lokaci idan ka ɗauke lokacinsa baka yi shiri ba shirin ya zama na banza na wofi wannan shine matsalar da aka samu manoman da suke actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa a gwamnati ko muke kira shi ne, cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin kamar yadda shugaban ƙasa ya yi declaring state of emergency akan abinci kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu a kalli kasar ne domin ka tallafa mana. kawar da yunwa za ka yi kasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fara za ta zo don kar ta zo to wannan shine gaskiya da aka sami challenges ko kuma aka sami na kasu wanda har wannan abin za mu sake yi mana tasiri ba don haka ba babu wani yanayi da Allah bai bamu ba a Najeriya da za a zo a ce a samu a cikin wannan abun. abin takaici ne ma a faɗi Najeriya a cikin wannan a yanayin ƙasa da Allah ya bamu ruwa da mutanen da za su yi aikin saboda haka wannan shine gaskiya a takaicen takaicewar al'amari da ma za a to me zaka ce dangane da maɗuɗin kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari ta ware don inganta aikin gonan nan da ma kuma wanda gwamnatin Tinubu ta ware shin waɗannan kuɗaɗe da aka ware anya sun isa ga inda ake son su je kuwa kuma sun yi tasiri? Eh to lokacin da ta aka faɗa an ba manoma ka san wani abu ne da yake faruwa. Gwamnati idan za ta yi amfani da manoma ko a yanzu gwamnatin gashi shi wannan minista ma eh, ana magana akwai kuɗaɗe don ko yanzu na gani ya faɗi cewa biliyan ɗari uku da tara aka saki daga a wannan daga kawansa zuwa yanzu to amma sai kai kallon ko abincin za a siya na biliyan ɗari uku ai ya kamata a gan shafi? a saboda haka da wani manoman ake saboda haka kuma manoma sun zama cewa duk abin da aka zo aka ce na noma ne kowa zai zo ya saka hannunsa a ciki idan aka ce yau ƙwarya ce aka kawo kaso na 'yan asu ba za ka taɓa ganin wani in ba idan aka ce wani abu ne na lauyoyi ba za ka ga wani ba su ba likitoci haka kowa haka amma da an ce wani tallafin noma ne kowa zai zo da sunan manoma sai ga an tura manoman saboda mu ana ganin mu idadawa ko menene ko rashin wayarwa saboda haka kowa sai ya zo sai a kwashe abin sai a ce an ba manomi kuma babu wanda zai zo ya ce ni lauya ne a bani cewa zai manomi ne ni a bani kuma a saka sunaye ka rasa ta inda aka same su mu kuma muna zaune da sunayen manoman da manoman tun daga ƙasa a sama musamman misali ƙungiyar afan tana ita ce duk da ƙungiyoyin nan take rumfa da su take karfa take saman su sannan muna da structure nan daga kasa jiha karanan hukumomi har zuwa mazaba to sai ka rasa ta inda abubuwan suke tafiya su kansa wancan tallafin ai waɗanda suka biya waɗanda suka biya idan ka je za ga zahirin waɗanda suka yi noman ne amma misali sai ka ba wanda ba noman zai ba ko ɗan siyasa ne sai ya karɓa ya ji ya kashe dama ta ina kake neman a biya ai percentage din da aka biya manoman ne waɗanda suka samu daga cikin su ne suka biya. To yanzu me zaka ce dangane da batun da majalisar ɗinkin duniya ta yi cewar za a fuskanci a karancin abinci a Najeriya. Wallahi sai an tinkare ta kuma fiye da yadda ma ake tunani. Saboda dai akwai rashin kuɗin siyan abinci Na farko mutane suna cikin garari ba ma wanda ba manoma ba. Sau hakan an yi noman zai zo da tsada. idan gwamnati ce za ta shigo da abinci sai an mutu za ta shigo da shi ta ina za a shigo da shi ma kuma duk inda za ka je ka shigo da shi su ma da tsada suka yi noman ba za ka ce yanzu an ce ai lokacin wane shinkafa dubu bakwai bace yanzu ko kuɗin fito ɗinta da za ta zo ya fito ya fito bakwai bayan da za a yi wannan wani tunani a ce ai lokacin shinkafa ai yanzu nawa aka sai taki taki gwamnati ba ta yi maganarsa ba yana muna siya dubu arba'in arba'in da wani abu wanda da muna sayansa sa dubu biyar maganar tirakta, motar noma ana yi da a dubu shida eka yanzu kana yi a dubu sittin eka kai zancen cewar za akwai maganin feshin da muke siya a bara naira ɗari takwas ne yanzu naira dubu tara ne hmm. to dubu nawa ya canja to yanzu ya layi a sai da kayan abinci kuma wani ya tunanin sauki sannan kuma gashi za a yi karancinsa ga kenan sai yadda Allah ya yi so mu ba ma fatan tsadar mu fatan da muke Allah ya kawo yanayin da za mu yi abin nan ya yi raga-raga domin idan abinci ya yi sauƙi mu mun fi samun riba. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ra'ayin ƙwararru akan harkokin noma. Yanzu a madadin shugaban gamayyar ƙungiyar manoma ta Najeriya Dr. Faruk Rabiu Mudi wakilin Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu na